الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na asabar yammacin nawa muka ce na'am yammacin hudu ga watan biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi mai shekaru dubu ɗaya da da da ɗari da biyu muna cikin masjidu nurul islam inda muke ɗaukan darasi na masallaci a cikin wannan littafi na ar-risala na ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah muna cikin kitabu babu zakatil aini wa ma shakara ruko mun tsaya daidai inda malam yace wala zakata fil fawaqihi wala zakata fil fawakihi wal khudari anan muka kwana muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardaje a wajensa Allah ya yi mana baiwa da ikhlasi a cikin niyoyinmu ya datar da mu da mutaba'a a cikin dukkan ayyukanmu wannan babi yana magana ne akan zakatul aini wal harji wal mashiyati wa ma yakhruju min al ma'adini ko to malan yace wala zakata min al zahabi fi aqalli min 20 dinaran ba a fitarwa dukiya zakka matukar zakatta abin nan adadin adadinta ya kasa dinari ishirin dinari ishirin shi ne nisabin dukiyar da ake fitar mata da zakka amma idan bai kai dinari ishirin ba to bai isa zakka ba faiza balagat ishirina dinaran idan wannan dukiya ta kai dinari ishirin, fa ha nisfu dinarin to za a cire rabin dinari sai a bayar shi ne zakata a matsayin rubu'ul ushuri rubu'ul ushuri ɗayan bisa hudun ta goma shi shi ne da hausa ɗayan bisa hudun ta goma shi wato idan aka kasa abu goma to wannan gomar kuma ita kuma a kasa ta hudu wannan hudun sai a ɗau ɗaya to an yi rubu'ul utubi kenan a wannan a dinari ishirin ka cire rabin dinari in iyakacin abun da ka mallaka din dinari ishirin ne idan ma dinari ishirin da kaza ne to haka dai za ka lissafa idan kuma suna da yawa kowane dinari arba'in sai a cire ɗaya tun da ishirin rabi ake badawa ko to idan kuma ya zama arba'in fa sai a bada ne sai a bada cikakke ko to haka nan idan ka ɗauki wannan dinarai a kwatanta su da kuɗaɗenmu na Najeriya da haka za ka ci gaba da fitar da barkarka kowane dinari abin nan kowane dubu arba'in za ka cire dubu ɗaya shine zakar dubu arba'in dubu ishirin fa ɗari biyar ko shine nisfu ɗari biyar to yanzu nawa ne yake yin daidai dinari ishirin a naira a naira naira nawa ne take daidai da dinari ishirin bana a wannan shekarar ba kawo muku eh <laughs> ya bai shafe ka magana shugaba kai ba ya shafa ya ma daure ka ya wuce shafawa miliyon ɗaya ne ina gani da dubu ɗari hudu da saba'in da uku da ɗari uku da kobo uku haka suka ce a wani rubutu ni dai da aka bani miliyon ɗaya da dubu ɗari hudu da dubu saba'in da uku da ɗari uku da kwabbai uku to wannan idan kuɗinka ya kai fatowa jibi da yanzu ta fitar da shi yake daidai da dinari ishirin kasan naira ta rushe da yawa ko da fa kusan ɗari uku ne ana na har aka kai ɗari biyar har aka kai ɗari bakwai ana ca yanzu sai mutum ya mallaki dubu ɗari bakwai sannan ya tsaka naira tana rushewa har aka zo ana cewa ai ɗari takwas ne misali da kaza to yanzu gashi na har ya haura miliyan saboda rushewar kuɗin Allah ya kyauta to da abin abinda duk ya ƙaru a kan wannan adadi fabi hisabi zalika to da wannan hisabin za ka yi amfani wa in kwalla ko da ya yi kanan ka ɗauka tun da ina da miliyon ɗaya da dubu ɗari hudu da saba'in da uku da ɗari uku da dada to shi kenan iya wannan idan an samu wasu ƙari a kai ba su din ma a cikin wannan ɗan ƙarin na sama sai ka kasa shi arba'in ka cire don yanzu kai sabin ka ya cika ba wai iya adadin yawan ƙimar dinari dinnan na ashirin shine kawai ba a'a ko da an haura da ɗan kaɗan kaɗan ɗin ma yana dole za a fitar masa kun gane daga nan har ka mallaki duk abin da ka mallaka da duk yawan adadin kuɗinka wannan mafi karanci ne aka ambata mafi karanci daga nan ne ake fara yin zakka zuwa sama kun fahimta yanzu akwai wanda in ya fara kirgawa shi da miliyoyi yake kirga kudin shi ba eh ka je na miliyon ɗari miliyon kaza miliyon kaza kai kuma dubu ɗari ma tana nema ta karafa haduwa eh yanzu kila masallacin nan sai a samu wanda bai taba hada dubu dari ba eh to ga wani da ya tsasawa dubu dari a ɗinke ga su a aje su kan ba a magana su a aje yanzu wani shi dubu ɗari ganin su yake kaman kai ne da naira ɗari a ajiyu wataƙila ma bai kai ba to idan har mutum ya kai ga kirga miliyoyi yake kowane miliyon arba'in sai cire miliyon ɗaya kowane miliyon arba'in sai cire miliyon ɗaya shi ne zakar ka san ko waɗansu fa zakar su kaɗai fa tana da yawa jama'a eh to yanzu wanda yake da biliyon kuke ce masa biliyon miliyon nawa ne yake yin biliyon eh dubu daya bukasan zakar zakar biliyon ku fita nawa zakaraba biliyon hudu abin nan karaba ta arba'in eh ku raba mana ita arba'in

yana da abin nan yana da kyau don kaji yi wasu za ka fitar miliyan ashirin da biyar ko shi ne za a fitar eh to yanzu don allah ka ji fa yanzu wani fantasinsa ya fi miliyan ɗin Eh? to ya kake tsammani wayannan idan da zai zo ƙauyensu in ya gudda zakka ya shekara ya zo ya raya kauyen eh? yana can zaune a ingila kawai Barna na morewa ya gina musu ɗakin abin nan ɗakin shirme da gidan wanka eh da kauyen nan ana ta cin tafasa da yadiya zakkan nan idan da za ka ganta kaɗan fa ka cire dubu arba'in ka cire ɗaya yanzu in ka talaka ne ake ce su fudda zakka wallahi da ka yi mamaki to ka duba talaka zai yi noma fa ɗan abun koya ya ke yanzu yana tambayar ka malam tun bi na yi koya ya zakka shi sai ce ka je ka ce ba zakka ya ce shi kenan ya ce to sai dai za ka yi ba ka wani sadaka amma ba wajibi to wannan idan da an ce mai dubu arba'in zai iya kunta zakka ba daga dubu arba'in ne wallahi da masu dubu arba'in arba'in ka murna ma yake ya da dubu ɗaya bayan eh yanzu kana da dubu arba'in Allah ya ce sai ka musu zakka kuma dubu ɗaya ne har za ka je wani abu na ni dai ina da dubu arba'in a jizuna don na ce dubu ɗaya ni ina ganin zan damuwa ba eh to amma wa'yancan da yake sun yi yawa suna ga kai to sai su je su yi nan da kuma ya ninka kuma ba lada kuma Allah ya tafitarwa ba lada Allah ya kyauta na muke wala zakata fil fidda to idan azurfa ce fa ba zinariya ce kake da ita ba azurfa ce to wala zakata fil fidda babu zakkar wannan azurfar a fi aƙalli a mi'atai dirhamin in dai azurfarka ta kasa dirhami ɗari biyu dirhami ɗari biyu shi yake daidai da dinari ishirin a azurfa azurfa ita ake kirga ta da dirham gol shi ake kirga shi da zinar kun gane kibba shi me ake ce masa da turanci eh wannan dai zinar dai shi suke ce masa gold ko to azurfa ba to ita azurfa dirhami dirhaminta ɗari biyu shi yake daidai da dinari ishirin in azurfa gare ka sai kuɗinka ya kai dirhami ɗari biyu kafin ya zakka kun gane ni wa zalika kamsu a shi yake daidai da ukiya biyar kun san ukiya? to gashi nan malam ya ce wal'ukiyatu arba'una dirhaman dirhami arba'in a lissafinsu duk inda aka samu dirhami arba'in sai a ce ukiya ɗaya dirhami arba'in ukiya ɗaya dirhami arba'in ukiya ɗaya to kenan ukiya nawa ne yake yin ɗari biyu eh? ukiya biyar ko ukiya biyar shi yake fita a nawa eh arba'in arba'in sau biyar ba shi ne ɗari biyu ba ko sai ya zama na maharun arba'in sau biyar run ɗari biyu kun gane shi ne ɗari biyu ɗin ko wannan ɗari biyu shi yake daidai da dinari ishirin dinari ishirin kuma shi ne yanzu yake daidai da kuɗinmu miliyon ɗaya da dubu ɗari hudu da saba'in da uku da ɗari uku da wannan ƙwabban wannan kuɗiya da aka yi amfani da ita min wazni fa'ati idan aka yi gwaji da ma'aunin da yake da ake gwaji da namba bakwai ma'ani da ake nufi wazni sab'atin anna sab'ata da nanira nauyin dinari bakwai waznuha shi zai yi daidai da nauyinsu sharatu da Rahim, in ka auna za ka ga nauyinsu ya yi daidai da dirhami goma fa'iza balagat hadhihi Rahim. idan waɗannan dirhamai suka kai mi'ata dirhamin dirhami ɗari biyu to fafi ha rubu ushuriha yanzu abin da za a fitar mata rubu'in ushurinta shi ne ɗayan bisa hudun ta goma shi kamar yadda aka fitar da ɗayan bisa hudun ta goma dinari ishirin ai haka muka ce ko to shi ma wannan haka in dai har dina dirhammanka sun kai dirhami ɗari biyu to za ka raba su arba'in sai ka ba da kashi ɗaya to menene ainihin rubu haɗin amfato da rahim shi ne dirhami biyar kuma za da fabi hisabi zalika abin da ya karu irin wannan lissafin za ka yi rubu'ul ushuri rubu'ul ushuri yujma'u zahabu wal fiddatu idan kudin akwai zinari akwai azurfa zaka hada su duk kai lissafi a kaddara yanzu kana da kudi akwai dala akwai naira akwai pound akwai riyal akwai akwai irin wa'annan kudaden da zan yanzu nan kai kana mamaki wani yana da wannan selection din yana da shi yana da wannan kudaden yanzu haka a boro ba a banki ba suna nan akwai dalar amerika akwai kudin ingila akwai na nigeria yana da na wannan saudiya ko to lokacin zakka ya yi kowanne sai ka jebi kimarsa a nawa yake yanzu sabi hisabi kimati wa juma'u za a hada a zahabu wal fiddatu fi zakati da azurfa a zakka man kana lahu mi'atu dirhamin wa asharatu dananir wanda yana da kudi dinarai dinarai mi'atu dirhamin dirhami ɗari gare shi na azurfa wa asharatu dananir da kuma dinarai na gol guda goma wanne ya fi wani yawa dinari goma da jirhami ɗari girman su ɗaya kun gane domin dirhami ɗari yana daidai da dinari goma kun fahimta ku dubi wancan nisabin dinari ashirin shi ne yake daidai da dirhami ɗari biyu ko to a nan sai ya ce idan mutum yana mallake da mi'atu dirhamin dirhami ɗari wa asharatu dananir da kuma dinarai guda goma to falyukhruj min kulli malin rubu'u ushuri wancan ka fitar da rub'u ushuri wannan ma ka fitar da rubu'ul ushuri in kana da dala mai wanda ta kai wannan kimar kana da naira wanda ta kai wannan kimar kowanne sai ka dubi rubu'il ushurinsa ka kasa arba'in ka ɗaure bi in kuma ka ɗau kashi ɗaya in kuma ishirin ne sai ka ɗau ɗaya he ka raba shi biyu sai ka ɗau rabin kun gane to wancan kuɗin su ma haka kowanne sai a kimanta masa wanda idan da shi kaɗai ne bai kai ba to dinari goma ya isa zakka amma in ya hadu da abin nan in ya hadu da dirhami ɗari ya cika ni tabi ko bai cika ba ya cika to yanzu wannan dinari goma ɗin ka raba shi arba'in ka cire ɗaya wancan kuma dirhami abin nan dirhami ɗarin kai ko dirami ɗari sai ka raba shi arba'in shi ma ka cire ɗaya dinari goma nan ma ka raba shi arba'in ka cire ɗaya an fahimci haka kowanne an cire rubu'ul ushuri kenan kowa in an kasa arba'in an cire markashi ɗaya to an cire rubu'ul ushuri a cikinsa fayin kuraju aka fitar min kulli malin daga kowane kudi cikin biyun nan zinaran nan da azurfofi rubu'u ushurihi rubu'in ta goma su wala zakata fil urudi hatta takuna litijarati amma da fa ba a zakata sai in na sayarwa ne kadara in ba ta sayarwa bace ba ta cikin zakka dawakanka raƙumma ne ba raƙumma ba ne shanu ne ba shanu ba ne tumakai ne ba tumaki ba ne awaki ne ba awaki ba ne su ne kawai wanda a shari'a aka ce za a yi musu zakka a dabbobi amma dawakanka kadara ce kawai alfadaranka kadara ce rajinka kadara ce tolotolanka zabi kadara ce tegunanka da ka saya ba don ka saida ba kadara ne gida da ka saya ba don ka saida ba kadara ne ka sai wani gwangwan din mota ba don ka saida ba kadara ne kun gane wannan amma kayan da aka siya za a siyar a riba wannan kayan sayarwa ne sa daban to kadarar da duk kasa kake mallake da ita matukar ba ka sai ta za ka saida ba matukar ba kayan kasuwanci ba ne to babu zakka a kanta kun fahimci abin da mala yake fari ko wala zakka ta fil urudi babu zakka a cikin kadarori hatta ta kuna haske in ta kasance littijarati ta kasuwanci ce kadarar in kadarar kasuwanci ce to in shekara ta cika yadda za ka kirga kudin hannunka haka za ka kirga ta a littafa don ita ma kayan sayarwa ne an gane wannan wa iza bi ita ha amma wannan kadarar idon ka da ta ba da haulin bayan shekara ba aksara ko fiye da shekara min yaumin akasta na ha daga ranar da ka karfi kudin kadarar ta tahu ko kuma kai wa dukiyar ka zakka kwafi fi samani ha zakatun to yanzu su ma kudin za a musu zakka karka ce to ai kadarar da na sita ba kayan sayarwa ba ne ai yanzu sun zama kudi shi kudi ko na menene ko jakinka ka sai da yanzu kudin shi kam yana ana masa zakka aiko yanzu ya bar maganar zama jaki ya koma ne ya koma kudi kun fahimta kuma idan ka sai da dokin ka sayo sa ko ka sayo saniya sa ta cikin shanunka na kiwo yanzu ya bar maganar doki ya zama me ya koma saniya to don haka kadarar da ka sayar ta zama kuɗi to yanzu kuɗi ce kuna fahimta za a mata zakka daga lokacin da aka same ta sai a fitar mata zakka da haulin wa'idin, zakka shekara daya ko da kadarar ta shekara goma a je ranar da aka da ta ta zama kuɗi ta shekara ɗaya kawai za a yi za a faɗa cikin waɗannan kuɗaɗe da ake mu'amala da su sai a fitar musu da tsakiyar shekara ɗaya ba za a lissafa iya adadin zaman da ke idan zaman da take yi ta zakka a kanta kun fahimci wannan ko? yace aqamat qabla al-bay'i hawlan aw akthara shin zaman da kadarar yi kafin a sayar da ita ta zama kudi a fitar mata da zakka a matsayin kudi ta zauna shekara guda ko kuma sama da shekara guda duk da haka dai zakkar shekara ɗaya ne kamar yadda muka faɗa da su illa an ta kuna mudira sai dai in ta kasance abun jujjuyawa ne la yastaqirru bi yadika aynan wala ardun wala aynun wala ardun baya tabbata a hannunka yau ga kudi ko kuma yau ga kadara yau kana da filaye gobe kuma kudi ne a hannunka gobe kuma filaye ne ba kudi a hannunka gobe kuma duka ma babu ba filin ba kudin duk sai sayo eh kai kawai duk inda ka faɗi sha kadara kala ɗaya ba ta zama kuɗi kala ɗaya baya zama a hannunka mutirun ne abun jujjuyawa ne kenan ana kasuwanci kun gane wannan a fa'in naka to kai yanzu abin da za ka yi in lokacin zakka ya yi in an yi katari a lokacin ta zama kuɗi shi kenan sai ka faza cikin kuɗinka in kuma a lokacin ta zama kadara shi kenan sai ka kimanta kadarorinka duka sun da kai kadarorinka na jujjuyawa ne ba kadarori ne na ajewa kawai don in ta kwana kun gani ko kuma ta kwana ake gida ko to kai ba don haka ake aje ba a don in yau na samu mai tsaye zan sayar in yau na ji an samu riba zan sayar to wannan in lokacin zakka yayi to tsawon za tu za ka yi kiman urudaka kadarorin ka kakaf kullu amin duk shekara wa tuzakki zalika sai kai musu zakka munti shingam duk gaba ɗaya ba za ka bar kowa ya ka girgige shagon ka kakaf don kayan sayarwa ne abulanka biro biro shakardu ne duk kayan sayarwan shagon sai an tsaya an yi kalkuleto yanzu kaya dalla kadara da nake da ita ta dubu kaza ce kuɗi na hannuna kuma dubu kaza ne kun gane wannan sannan kuma ina da fili a sabon fegi guda uku ina da wasu eh na sayarwa ne yana sayarwa sannan kuma ina da motoci guda uku ba a saya ba su ma na sayarwa ne sannan kuma ina da gona da na siya ita ma na sa ta hotel ce ita ma ba a sayar ba a kaza take duk sai ka lissafa karayan da ka sani na saidawa ne ka hada da kudin hannu sai a yi lissafi yanzu ina da kaza kenan lissafin su nawa ne zakar su kaza kenan sai ka fitar yanzu duk kayan ka ne sarki ne ka tsarkake su kenan kaita <coughs> malaka ka tsarkake dukiyarka kenan aka ba wai yan kudaden hannunka kawai za ka shiga ka girka, ka girka. ka shi kenan saura ka ce wannan aiki ne a yaushe za a iya wannan littafin to ka jikawa kanka aiki za ka fitar ka lissafa su sai ka yi musu tsakka ma'ama biya duka min al'aibi tare da wannan kuɗin da yake hannunka ma'ama biya duka tare da wannan abin da ke hannunka min al'aibi da kuɗi, ruwan kuɗi, sai ka hada da wancan lissafi da kayan da ba a sayar ba har ba a tulbatul kullum kulnai eh, eh duka za ka lissafa su karkace wai ai wannan dulbara ta kenan ta mayo eh. ya lissafa duka kakam sai ka dubi kudin hannunka kuma in an hada nawa kake da shi yanzu kina da kaza to ai ko ashe zakata zai zama kaza to sai ka fitar yanzu duk kwalayenka masu tsarki ne kekil nangel foti huɗir blouse halimay ngi yawa har shewodi duka har da wannan kwalli-kwallin nan da ake yi kwalli na nawa ne kai ka kirga shi su ba a gansu nan sun isa zakka suna tara abu kawai a cikin takardu kwallin da ake shafa ba na sayarwa ba ne? to kadara ka ce ta sayarwa lissafa shi na nawa ne komi sai ka kirga shi eh duka Allah ya taimake mu yana da kyau dai mutum ya kwamfance ya ɗan yi iya ƙoƙarinsa ko? in Allah ya taimake ka kuma ka kai gaci sai ka fitar in Allah ya taimake ka kuma ya haura sosai ma ka fitar in Allah ya baka nasara yayi yawa sosai sai ka fitar ba ma so dai a ce an gani to sai ya ce ni wa haulu ribi ilmali haulu aslihi kana da uwar kuɗi kana ta kasuwa kana ta kasuwa saura wata ɗaya ka hudda zakka sai kawai Allah ya an tayo maka sa'a sai ka ci miliyan uku riba to karka ce fa wannan miliyan uku din ai wata ɗaya kawai suka zo wancan kuɗin za ka lissa ba na da shekarun ku watannin kuɗin uwar kuɗin za ka lissa ba riba ba gobe ne shekarar ka za ta ci ko to abinda aka samu a yau ma shi ma yana ciki gobe za ka budda zakka sai shanunka suka aihu to duk da 'ya'yan gobe za a kirga haulul umma haɗi ai shekarun uwayen kake bi dukiya kuma shekarar jarin ba jarin ya shekara ba shine uwar kudi to ribar mata shekara don ribar ba za ta taɓa rugowa da gudu ta zo ba uwa ba sai da uwar kudi za ka samu 'ya'yan marago ba uwaye so don haka shekarar uwayen shine shekarar yayan shekarar uwar kudi shine shekarar riba kun fahimta shine wa haulu ridhil mali haulu haulu aslihi shekarar ribar kudi shekarar asalinsa shine jari wa kazalika haulun nasli nasli al'an'ani kenan haka nan kuma tsatson dabbobi haulu hati ha wato umma haulul hati shekarar uwayen idan shanunka suna nan garke ana tafiya ana kirga su ana kirga su saura wata ɗaya zaka ko saura kwana biyu zaka kawai duk sai suka aihu ka samu ƴaƴan maraƙu kusan kamar hamsin to duka gobe za a kirga da su amma an gudda zakka yau gobe suka haihu to ai sai baɗi kuma hasbunallah ba ni'mal yau wa kuma to idan har an fitar kai yanzu an gama fuddawa ta iya lissafi ya tafi kawai ne suka rinka zubo yaya suna haihuwa sai baɗi kun gane wannan kai ma ka gama fitar da zakka kawai shi kenan sai ba su ciniki suka zo kawai ciniki kawai sai ga miliyoyi sai di wannan duk sun tallake bana ya ka gane in kuma ya rage kaɗan suka zo to duk da su ba a ce ai ba su shekara ba ai uwar kuɗin ta shekara da ta jawo su wanda ya jawo su din ake kula ya shekara aiki wanda ta haife su ake kula ta shekara a ita ko to wannan shine wa haulu ribhil mali haulu aslihi wa kadhalika haulu naslil an'ami haulu ummahati to wa man lahu malun yajibu fihi zakat Tun mutumin da yake da kudin da ya kai a masa zakka shine yajibu din wajibi ne a fitar masa da zakka wa alaihi dainun mithlahu amma bashin da ake bin sa ya kai yawan kudin matsalar da ake samu a gurin kananan yan kasuwa ke sai ka da shi gashi da miliyan biyu a hannu amma ana biyan shi miliyan biyu da rabi hmm? ga miliyan biyu a hannu amma bashin a kansa ya kai miliyan biyu da rabi ko kuna nan kuna ta kiransa mai kudi kuma kai ka fi shi ma kudi don kai dubu hamsin gare ka kuma ta kace Me ya rike kuɗi ne yana da rufin asiri Allah ya taimake shi to yanzu in ya mutu za a gaji wannan sai an bita da kullima in to miliyan biyu da rabi ake jinsa kuma miliyan biyu ne a hannunsa eh ku za ku kawo yanzu abinda kuka gada ba shi ko an yi magada to ni kuma da na mutu da dubu na hamsin yanzu raba wa ya fi kudi eh? waye ko eh? gidan da na suwaye gidan ma ku ne duka dai yanzu shi bai da nasa fa'in in ya mutu shi yasa ake cewa kai maza maza ka tafi da kayan ka kafin ka tafi wallahi in ka mutu ka tafi naka a baya yawwa gara in ka yi irin wannan ginin ba mai raba shi gado in ka gina masallaci ko ka gina makaranta ba mai raba masallaci gado ko akwai dole a bar maka na gani yanzu duk adadin zaman da muka yi a ladan da za a ba mu za a ba duk wani da kwabo a masallacin nan in kuma mutum ɗaya ne ya gina shi haka za a bashi yawan adadin ladan da muka samu wannan a matsayin naka ne kuma ba namu aka taba mar ba balle ka jawo shi ba na kan ba min gairi an kusa min hin shay'an ba tare da an rage ladan mutanen ba kowa nasa yana nan shi kuma sai a bashi irin wanda aka bani irin wanda aka baka irin wanda aka ayi san da aka yi sallah don Allah ribar karama ce sai mu je mu yi ta kewaye daji da waya ba lada maimakon ga wanda za ka yi kullum interest kullum shiga kawai dukiyar ka shiga take kullum Tun kana da rai ba mutu ma kullum fayil ɗinka ba za a rufe ba in kana da sadaka jariya ba a rufe maka fayil kana barzaku ka zama kasa fayil ɗinka a yana rubutu don in ba irin wannan ka bari ba in ka riga ka mutu fayil ɗin an aje kenan za a je a soka shi a can inda mala'iku ke ajewa sai ranar da ka tashi a zo a ɗauko a miƙa ma abin da ka riga kai yi wanda baka yi ba kuma ka riga ya kubuce maka amma banda sadaka jariya kullum fayil din ka hannu mala'iku na rubutu kaga kenan matacce ya fi rayayye ma don akwai wanda ya mutu ya fi rayayye samu mai irin wannan daga irin su dama su nawa ne a kwata ta daga jariya ilmin yau tafauri waladun salihun yada'u ba su ba ne to in baka da ɗayan wannan da ya kai shi kenan bayan ɗinka amma ne shi kenan an cusa shi a cikin abin in Allah bai hore maka damar da kai wa ɗayan ka tarbiyya ka karantar da su addini ka ɗora su akan aƙida kyakkyawa suna ma addu'a ba to wannan damar ta ku guci sai kuma a duba kai malami ne ka karantar da mutane ilimi eh to fa inda duka koyawa ilimi matukar ire-iren rai a duniya duk wanda suka yi ibada da karantar wakka, suka nisanci shirka da karantar wakka, suka nisanci jiya da karantar wakka, suka ainihin rungumi sunna da wakka, suka yi tauhidi da karantar wakka. suka yi ruku'u irin yadda ka koya musu alwala irin yadda ka koya musu in an ba su lada sai a ɗauko fayil ɗin malam a rubuta yanzu wannan littafin gashi muna karanta shi ne shi yana can to yanzu duk ladan da za a ba mu kamar shi ne yake zaune nan yake karanta to in wannan damar ba ta samu ba to kai kokari ka ga kayi irin wannan ginin masallaci islamiyya makaranta ba "Kar ka je yi wa mutane wasu makarantu a ce kayi makaranta islamiyya za ka yi wanda za a koyar da alwala a koyar da sunna a koyar da tauridi. in ka gina inda za a je a koyi a kuma nan kuma duk abin da aka yi na barna kuma ka taimaka matuƙar in ka sani sai dai in baka sani ba kai don Allah kai don don sunna aka je aka yi a wannan ba ka da laifi ka ne wannan to yana da kyau mutum ya san kuɗinsa wannan gidan malam Musa dama ku ne shi din ma in an sai da shi dai kudin ku ne ya shi kan bai da nashi yawa to kai ka ji ba alhaji su malam musa sun fara rarraba kudin ka wai har gidan kama to don haka ka dage kafin su raba ka yi kokari ka dauna ka a'a wai ai misali a kai kai kam kana da wani mahaifi alhaji ne to yawa ba kai ba ai kai yanzu sai dai kai din ne ake jira ka mutu kai yanzu ake kai ake dako to za ka kai kokari ka wawuri rabon ka ka tafi da shi wallahi karkare na abin da kake da shi din a ciki din kai maza maza kai wuka gudu da wani yawa ka gudu da wasu duk abin da ka bari a baya ba naka bane yawwa wannan karantarwa ce ta daɗin zuwa makaranta ka gane hanyar da za ka bi ka tsira da arzikinka daga duniya har lahira ka gane hanyar da za ka yi ɓarin arzikinka a duniya ka gudu ka kitan ba koli yawa haka ne ka ji ana ta lissafi miliyon kaza ya bari gida ma kawai kaza ya bari gonaki kaza ya bari filaye kaza ya bari Motocin kaza ya bari gidajen mai kaza ya bari kamfanoni kaza ya bari duk wannan abun da na lissafa wani yana da su akwai abun da ma ban faɗi ba bankuna da shauransu duk wani abun da ka sani nau'in da zai kawo kudi yana da su wani fi jiragen ruwa gare shi yana da na sufurin eh? duka kuma wannan ɗaran nashi kwaya ɗaya da aka ba da aka ba shi wai duk burin a kan yake yanzu ya ma buɗe wani fili yanzu ana na ana ta zuba kwankere a ƙasa wai za a yi ginin da ba zai rushe da wuri ba sai an ɗau ƙasar an auna ta wanda za a yi ciko wai wannan ba za ta yi kiran nan da shekara ɗari ba ma ba za ta yi kiran ba ne eh, a to shi ke ta ji kuma sa saba'in a duniya wai yana ana gwada mar ƙasar wai ba za ta yi kiran ba don nan da shekara an gwada wata aka ce kai nan ba zai ɗau gini mai kyau ba don wannan ba zai wuce shekara hamsin ba zai yi kira wai ce a to a bari eh wai wannan haɗin ba zai wuce shekara hamsin ba zai yi kira kuma shekara sa saba'in Allah ya kyauta ana za mu daji me matashin kenan na? to a kan wannan kalmar ke to Allah ya mana ne na ko akwai rabuwa ragowa oh, ina ce ko akwai inda ake so a nan ƙarasa to sai dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya ade mana gaskiya malamai mu tage mu ci gaba da kokari wajen karatu ilimi kuna ganin shi ba wai na'am tambayi don karin je mu saka kamanta tambayar asalin hmm. eh. hmm. eh. na'am eh tambayar da yake yi su biyu suka haɗu sai suka yi noma sai ce gona ta sace suka haɗa ƙarfi suka yi noma ni da ina ce ko zai yi tambaya a kan ni nawa nake da shi shi nawa yake da shi to shi ba wannan ne damuwarsa ba shin buhu bakwai ɗin ya isa zakka ko bai isa ba tun da su biyu ne suke mallake da abu ko to ai musharaka kuke kun haɗa gwiwa don haka yanzu abun mallakar ku ne a haɗe ya kai zakka za ku fitar da zakka in kuka fitar da zakka kuma sai ku raba daidai da tsarin kowa amma wasu malamai suka ce idan kuka yi wannan haɗakar sai kana da gona nawa ake karɓar hayar gona mai wannan mitocin eh ana karɓar a dubu goma to shi kuma ya kamata ya saya muku iri a madadin kai kana da gona shi sai sai iri dubu ɗaya dubu goma to yanzu ba kare bin da ko to yanzu sai ku nemi magani ku saya tare ku biya shi tare duk aikin da za ku yi tare idan kuma za ka sai magani shi ya yi aiki da ƙarfi shi ƙarfi kai kuɗi nan ma kuma na su ba ja to idan aka gama sai ya zama na za ku raba amfanin daidai to a nan ne wasu suka ce sai a ware a gani kai idan sun kai buhu goma to kai za ka hujja rabin buhu shi ma ya hujja idan kuma bai kai ba to kowa sabinsa bai kai ba lura da an ce milkan kamilan kaulan kamilan milkan kamilan to wasu suka ce to wannan haulan kamilan milkan kamilan ya danganta ne ta? mai abin da ya shafi dukiyar da sai ta shekara dabbobi kudade wurin kayan sayarwa amma shi noma ba maganar haulu ka gane don shi lokacin da aka girbe shi lokacin ake fitar masa tun da kun dunkule kun zama guda kamar yadda masu dabbobi suka dunkule suka zama guda suke samun saukin zakka su malamai suka ce to kuma tun da kun yi musharaka a noma kun dunkule kun zama abu guda za ku samu sauki a zakka ko kuma za ku samu matsala a zakka A? to shi ne matsala mana kamar yadda malam musa ya ce ɗazu yauwa to buhu biyar ne kuka yi ku biyu tun da a dunkule ake a matsayin abu guda buhu biyar ba ya isa zakka ba to amma idan da kai kaɗai ne buhu biyu da rabi ya isa zakka an na raba har buhu biyu da rabi za ka samu to kaga sai ya zama na haɗe kuke buhu biyar aka yi a gonar an cire mata rabin buhu to a samu matsala ba kamar irin yau wannan ta ɗazu wa alaihi wasu yawa tambayanka ta kare na to motocin hayawai su ma suna cikin kadarorin da za a kirga a mun yi magana ne a kan kayan tsayarwa. mota ai ba ta tsayarwa ba ce ba a kirga motar haya ba a kirga gidan haya ba a kirga gonar noma kun gane gonarka da kake nomawa in shekara ta yi don ita gonar ba ta tsayarwa ba ce amfanin da aka samu ake fitarwa motarka da kake neman kuɗi da ita in shekara ta cika kuɗin da ta tara shi ake ɗaukowa sai a hada don ita tamkar gona ce ita ake neman kuɗin ba ta tsayarwa ba ce ita sai dai in ka sayo ta ta tsayarwa ce kuma kana haya kafin a saya to wannan kan da kuɗin da ta tara da ita din juzza a lissafa kabanci wannan da sharadin in ta sayarwa ce in ba ta sayarwa ba ce babu ba a zakata motar ka ta hawa ba a lissafinta in ba kadarar sayarwa ba ne an fahimci wannan yawwa na'am na'am eh Eh. Eh. Eh. Hmm. in dai har waɗannan kuɗin yanzu karatun ne muka ɗan daɗe ba wani bashi a kanka wanda ya hana ka su zama naka to wannan za a yi musu zakka ai sun kai ni tsabi eh kaman da yaya yanzu a ko kayan Ba wai a kamar ba, ba ko kobo a hannunka ka samu miliyon biyu nake so in ji. Yadda ya zo yau wani zai zo ya tafi kuɗi ya ka farashi ya shi zai sha hudu hannunka. yadda ka samu a kasuwa. Ya rage na. Ya bada farashi da shi yake so. haka to a takaice tambayarsa mutum ne sai aka bashi bashin miliyon biyu ko yana kasuwanci da shi baya da kokobo nasa da Allah ya taimake shi sai ya ci ribar miliyon ɗaya da rabi ko a rannan to yanzu kuɗi a hannunsa ya zama nawa eh miliyon uku da rabi miliyon biyu dai ba naka ba wannan kuma miliyon ɗaya da rabi naka ne to in suka shekara za ka fitar musu da zakka tun da yau ka same a a lokacin da suka zo maka baka da kuɗi sai dai idan har shi wannan mai kuɗin da ya baka wannan kuɗin jarin da ya baka shi ba ya kai zakka in shekara ta yi zai ce to a kawo wannan kudin za mu kudda zakka to fa idan wannan kudin suka taho za su jawo naka da ka samu in ka fitar da nashi sai ga nawa ya rage naka ka zane to sun bi uwar kudi za a fitar musu da zakka idan kuma da ya baka ka samu riban nan ya karbe kudin shi ya barka to yanzu iya wannan naka sai shekara ta cika in sun kai sun sha shi kenan in kuma ba su sha ba to shi kenan ya ci abun baka fahimta ba ko kuma ni ban fahimci naka ba kuma duka kasuwa da ya yi kana da ɗan ka dubu ashirin ma'adanai eh to idan ka sayar da su miliyan goma a wannan lokacin idan wannan uwar kuɗin an mallaka maka kasuwanci kake yi da shi lokacin da aka zo fitar masa da zakka za ka fitar zakkar naka da ka samu ka fahimta in sun kai misali in kuma ba su kai nisabi ba iya naka ba zakka a kanka a gane in dai har mallakarka ya kai zakka wannan uwar kudin da suka jawo su lokaci ya yi za a yi musu zakka e to sai ka yi da naka naka ma za a fita mata domin haulu ribhul mali haulu aslihi sai ya yi aiki ka fahimta yawwa idan kuma na kan bai kai ba ya budda zakar nashi to daga baya in ka samu sai in sun shekara sai sun shekara amma yadda aka ce ana kirgara kayan shago sun fi iya shekara yanzu in ka tashi kamar kayan shago za ka lissafa shi sauran lokacin za ka lissafa kuɗin a yadda ka yi tsari ko kuma za ka lissafa kan yadda ka siyo shi in kuma wanda ka manta yadda ka siyo shi ne sai ka lissafa a yadda ake tsita shi yanzu don wasu malamai ma cewa suka yadda ake tsarin a yanzu aka za ka lissafa don kuma kana da rasitan ka san yadda ka siyo shi kowanne ka san yadda ka siyo shi yadda ka siyo shi za ka lissafa a gane in kuma ka manta yadda ka siyo shi ka san ai yadda ke sayarwa yanzu kai tun da ɗan kasuwa ne to sai ka lissafa yanzu wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne yawwa in kuma kana da receipt din da ka siyo su duka shi yasa manyan yan kasuwa komi za ka gani receipt a jibge sun sani in sun ɗauko kawai sun san kowanne farashinsa kawai sai a ta bugawa ka fahimta yawwa الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وأهدنا وأهد أولادنا وذريتنا سلك السلام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت القادر فوق عبادك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل خيره في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين